لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه waɗanda suka kafirta daga Yahudawa da Nasara da mushrikai ba su bar haɗin kan da suka yi ba a kan kafirci har sai wani dalili da hujja bayyananu suka je masu.